cewar kungiyar da ake kira Sirab a Najeriya ta hannun lauyan ta Femi Falana dokar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba a hannu ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya inda ya tanadi haƙƙi na 'yancin gudanar da addinai ba tare da tsangwama ba daga gwamnati a da haka kungiyar tasira ta buƙaci shugaban ƙasa da ya umarci babban darakta mai kula da hukumar rajistar kamfanoni ta ƙasa barista garba abubakar da kuma ministan shari'ar najeriya barista abubakar malami da su dakatar da amfani da wannan doka ƙungiyar kiristoci ta najeriya da na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin addinai da suka tashi tsaye wajen adawa da wannan sabon doka Fasto yohana buro wani limamin kirista ne a jihar kaduna wanda kuma ya bayyana mani ra'ayinsa game da wannan sabuwar doka gaskiya magana guda ne menene magana inganci in akwai irin wannan doka akan addini babu maganan inganci domin me yasa na fadaka wannan dokan ya saba dokokin Najeriya game da yancin yin addini. Ba a ce kada gwamnati su karbi haraji ba, ba a ce kada a kula da shani addini, amma wane guduma ne da gwamnati sun baiwa addinai a kasar nan da suna damu da abin da addinai suke samu. in dai ire-irenmu ne ma barin dawo a kaina a matsayin malamin addini in dai ire-irenmu ne sai dai ko dai a zo a kwashe mu don mu ne ka a doke mu a matsayin harajin domin wanda suke moran kudin wurinsu wadansu suna moran haƙƙi suna cin haƙƙin waɗansu a kan sunan addini suna abin zai dame su to ire-iren mu sai dai ko kuwa mu rufe ikkilisiya mu bari da yake mu ba mu karban albashi baicin rashin karban albashi mu ba mu da wani asusu da za mu ce akwai asusu na, ikkilisiya su ma dai a bangaren su shugabannin addinin musulunci sun bayyana cewa akwai buƙatar yin taka tsantsan game da wannan doka kamar da dr bashir yan kuzo limamin masallacin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ya shaida mini saboda haka da buƙatar gwamnati lallai ta ta sa ido akan yadda kamfanna da kuma wato kungiyoyi ke tafiyar da harkokinsu amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta iya kyada mutane su samu walwala domin kasar da 'yan kasa suke jin ba su da walwala da sakin mara su yi abin da yake karkashin doka to za a iya samun matsaloli kwarai da gaske saboda haka shawara ta dai anan shine to da bukatan a samu kyakkyawan fahimta yanzu dai a inda koke-koke yawa game da wannan sabon doka da gwamnatin ta bullo da shi akan wuraren ibadu abin jira a gani shine ko gwamnatin za ta saurari saurari koke-koken da ake gabatar mata domin ɗaukar matakin da ya dace a nan gaba babin ya jibrin amurka daga najeriya